wannan rudani da ya faru ne lokacin da gwamnati yake kokarin kai ziyaran gani da ido kan abin da ya faru a mashigar garin na jiya gwamnan ya je soma ne da wani anguwa da ake kira moranti ɗaya daga cikin anguwannin da waɗannan mahara suka yi kokarin kutsawa a jiya inda har ya tattauna da wasu mazauna cikin wannan anguwa a nan ne ma na samu gana da wasu wanda suka yi min ƙarin haske kan yadda abin ya wakana abin da ya faru mutane suka fana gudu a tawana muka ce me ya faru suka ce ga boko haram suna zuwa kowa ya gudu to muka gudu muka tafi ni da na tafi din halina bai iya ba sai na koma sai na ga wannan guri yana ci kuma ana farautan wani ya gudu ya yi haka sun ga a kan ido na suka kona kashe shi mm. ɗaya yana kan itace a kofar mana babawo mm. shi kuma aka harbe shi ya fadi su a ce kashe sojoji su yaro dan boko haram ne boko haram ne tabbas da mm. bindigansa da komi. da komi aka harbe sai suka tara shi suka ja shi da kafa suka kai shi can ɗaya kuma ya zo da moto wani homa ya zo yana so eh, suicide bombing a barak zai sa bomb to Allah ya sa soja dayan ya gane shi ya dauka wrong way hanyar da aka hana aka dace sai suka harbe harbe shi da suka harbe shi sai bom din ya tashi da shi cikin motar nasa a cikin motar nasa shi kadai ne shi kadai ne ya mutu a wurin shi ma an kona eh. problem na masallaci ne eh mutane suna masallaci ya shiga masallaci din eh ina harbe mutane eh. shine da aka harbe shi shine ya kama wuta ya kama gidan eh. ya kone ga mun dai matsa gaba kadan ne cikin tawagar gwamnan sai muka ji karan harbe harben daga da wasu sojoji ke yi kamar haka mun dai matsa gaba kaɗan ne dai sai gwamna ya soka a cikin motarsa inda ya zo na yan sauraron jama'a sai dai bai cewa yan jaridu komai ba game da wannan batu inda daga nan ne ma na ji wasu matasa suna cewa ba zai yi ba zai yi ba. to yi mai yara suke yi ne eh? yi mai suke yi ne. su kuna tafiya da gwamna ma abu zai faru za ku koma ya za ku yi da mutanen gari ya za ku yi da mutanen gari. yanzu suna so gwamna ya je ne? Eh, ba su ba ba don su ne ko su kare su ba. kawai wani sojan ne kusa da rediyo mai wani shi ne sa ka kamar gwamna na zuwa waye kawai ya fara harbe harbe babun da babun da ya faru zama suna cewa boko haram boko haram tuni dai gwamnati ya katse wannan ziyara inda ya dawo cikin garin maiduguri sakamakon wannan harbin bindiga da jami'an soja suka yi duk da cewa har yanzu babu wani bayanai na cewa waɗannan mahara ne ke kokarin shigowa kamar yadda su jami'an sojan ke cewa wanda hakan ya sa mutane da dama yin hatsari sakamakon wannan guje-guje